Lauki. Hmm? Kayan me kuwa? I'i. Gangala ke so. Har idan. Ai sai da damuna ake samun ta. Ba a taɓa yin damuna ba kafin yau? Ni dai ban sani ba. Kai, fera fera. Hmm? Iya an yi sauro a garin Dan jaraba har riga ta saka tuɓe mu. Kuma an ganta? Ina dan jaraba sun kudu da ita. Ni ma jiya da na je kufai. Hmm. Gaya maka na ga mushen dan aljanni. Eh? Eh, le monde part en couille. <laughs>